This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. ya yi alkawari zai iya ƙoƙari ya tabbatar an magance wannan matsala a jam'iyyance cikin maslaha da ruwan sanyi don haka daga nan ma ya ce tun da an ba hama ta iska kowa ya yi gumi wasu suna azumi ya ce to ya daga wannan zama zuwa 21 ga watan gobe Muhammad Gudaji zaura kenan a lokacin da yake yi wa Madina Dauda bayani game da jawabin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya bayan zaman majalisar da aka yi nan gaba kaɗan za ku ji rahoton. Za kuma ku ji cewa kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen aikin hajji da umara a Najeriya sun ce saɓanin yadda jama'a ke zargi. Ba su da hannu cikin yanayin da aka samu kai na tsada zuwa umara a watan Ramadan na bana. akan wannan ma ne muke son jin ra'ayoyinku shin ya kuke ganin wannan ƙarin kuɗin da aka samu da kuma ƙarancin visa da aka samu na zuwa umara lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alama plus a gaban lambar da kuma ɗaya bayan haka murtala faruk sanyin na zai kawo mana labaran wasanni daga sokoto amma yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Sabon shugaban Najeriya zai gana da shugaba Barack Obama na Amurka a wata mai zuwa domin tattauna yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da wasu muhimman batutuwan. A yau Alhamis fadar White House ta ce Mr. Obama zai karɓi bakuncin shugaba Muhammadu Buhari a ranar 20 ga watan Yuli. Wata sanarwa ta ce shugabannin biyu za su tattauna yadda za su karfafa dabarar yakar Boko Haram ta fannoni daban-daban kuma da haɗin kan yanki. da kuma wasu muhimman sauye-sauyen tattalin arziki da siyasa a Najeriya. Manyan mashawartan shugaba Buhari za su gana da takwarorinsu na Amurka a wani gefen. A watan da ya shige aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari kan wannan kujera bayan da ya kada Goodluck Jonathan a zaben da aka yi watan Maris. Shugaba Buhari ya lashe takobin murkushe zarmiya da cin hanci da kuma kawar da 'yan Boko Haram waɗanda suka kashe dubban mutane tun da suka fara tada kayar baya a 2009. Rundunar sojojin Nijar ta ce ta kashe mayakan Boko Haram su goma sha biyar sannan kuma wasu guda ishirin wato ta kama wasu guda ishirin a wasu haru haren da ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa. A cikin sanarwar da aka baya ta gidan rediyon gwamnati cikin daren jiya Laraba, ma'aikatar tsaron Nijar ta ce dakarunta sun lalata wata mota mai silke da kuma babura guda 26 a lokacin hare-haren. ma'aikatar dai bata faɗi inda aka yi wannan gumurzun ba amma 'yan boko haram suna dai kai da kawowa a yankin kudu maso gabashin ƙasar kusa da tafkin chadi da kuma bakin iyakar ƙasar da najeriya da chadi nijar tana cikin rundunar yakin da aka kafa domin murkushe ayyukan 'yan boko haram a wannan yankin a makon da ya shige wasu tsageran da ake jin cewa 'yan boko haram ne sun kashe mutane 38 a jihar difa ta nijar dab da bakin iyaka da najeriya Amurka ta yi Allah wadarai da wannan harin ta kuma ce ta ƙudiri aniyar yin aiki tare da gwamnatocin yankin domin kawo ƙarshen duk wata barazana ta 'yan ƙungiyar Boko Haram. To kada a shafa da cewar ana sauraron labarun nan daga sashen wasu na murar Amurka a Washington DC. Mayakan kungiyar ISIL sun kaddamar da hare-hare guda biyu manya yau Alhamis a yankin arewacin kasar Sham ko Siriya inda suka kai sabon farmaki a kan birnin kobani na bakin iyaka da ke hannun kurdawa da kuma wani kan unguwanni da kuma gundumomin da suke hannun gwamnati a garin hasaka waɗannan hare-hare suna zuwa ne bayan da mayakan kurdawan suka fatattaki 'yan isil cikin 'yan makonnin nan daga wurare da dama na arewacin ƙasar ta farmakin kuban ya fara da wani harin ƙunar bakin wake a kusa da tashar iyakar da ta raba kuban da ƙasar turkiya a yau alhamis a watan janairu mayakan kurdawa da suke samun tallafin jiragen yakin amurka suka kwato kuban daga hannun 'yan isil bayan da aka shafa watanni ana ɗauki ba daɗi an ɗauki kwato garin a zaman wata alama mai muhimmanci ta nasara kan 'yan isil haka kuma kungiyar sanya idanu kan kare hakkin bil'adama a kasar sham ta ce mayakan isil sun kwace wasu unguwanni guda biyu daga hannun mayakan gwamnati a garin hasaka da ke arewa maso gabashin kasar majiyoyin sojan gwamnatin sham sun musanta wannan rahoto suna masu faɗin cewa dakarun gwamnati sun fatattaki mayakan na isil da suka yi wannan yunkurin daga ƙarshe afirka ta kudu ta ce watakila za ta fice daga cikin kotun bin kadin manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice a bayan gardama da ta kaure a saboda kiyawar da ta yi ta kama shugaba omar albashar na sudan wanda kotun take tuhuma da laifin kisan kare dangi wani kakakin gwamnati ne ya faɗi wannan yau alhamis a bayan wani taron majalisar ministocin ƙasar yana mai faɗin cewa ficewar za ta zamo matakin ƙarshe da aka iya ɗauka a bayan an nazarci yarjejeniyar ram wadda ta kafa kotun. Shugaba Bashar ya je Afirka ta kudu domin taron kolin kwanaki biyu da aka yi na tarayya Afirka a makon da ya shige. Ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ta Rom, Afirka ta kudu tana iya kama shi. Amma a yayin da wata kotun Afirka ta kudu take nazarin wannan batun na kama shi, shugaba bashar ya yi watsi da umarnin kotun akan ya ci gaba da zama ƙasar. Ya koma gida Khartoum inda hukumomin Afirka ta kudu ba za su iya taɓa shi ba. Kotun tana neman shugaba Albashir bisa zargin aikata laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi da kuma masu wato dukansu suna da nasaba da yaƙin da ake yi har yanzu a yankin dafur na ƙasar Sudan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To an ba hammata iska a bainar jama'a a yau a birnin tarayya Abuja abin da ya nuna a fili cewa tsugun bata kare ba a majalisar tarayyar Najeriya domin kuwa duk da kokarin sa baki da gwamnonin APC da ma'uwar jam'iyyar suka yi akan batun shugabancin majalisar a ƙasa bata cimma ruwa ba saboda sai da aka ɗage zaman majalisar domin rikicin da ya kawo tsaiko har na sa'o'i biyu ga wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani. an yi kace-kace a majalisar wakilan najeriya akan batun raba sauran mukamai guda hudu da suka rage wannan rudani da ma ba hammata iska ya biyo bayan bambancin ra'ayi ne tsakanin masu goyon bayan abin umarnin jam'iyyar apc da waɗanda ke son majalisa ta bi dokokinta Ahmed Babba Kaita na cikin masu goyon bayan jam'iyya. Dole a bi a bin da jam'iyyar take so idan ƙuri'a ake so a yi mu ba mu ke ba ba ce muka kai ƙuri'a ba a zo a kira mu kokos na APC za mu ƙuri'a abinda ba za mu yadda ba shi sifika ya amfani da matsayin shi ya rika mana cin kashi tun 23 ga wata aka turo wannan takardai ya ki karanta jiya an samu waɗansu gabaninmu wanda suka ce ya kamata a yi magana da shi don a karanta wannan takardai da ya zo yadda ake bin abin da ake ce tsarin oda paper na cikin zauren majalisa yana karanta ɗaiɗaiɗaiɗai da ya zo wurin magana announcement sai ya tsallake shi saboda haka takardar da jam'iyya ta bada bata samu an karanta ta ba a ciki shi bai isa yayi wannan ba saboda 'yan jam'iyyar apc 209 ke cikin zauren majalisa daga dukkan alamu jam'iyyar apc za ta sake shan kaye a karo na biyu a wannan batu na zaben shugabanni in ji jagaba adams jagaba wanda yake goyon bayan majalisa ta bi abin da dokar ta shimfiɗa tun da aka kafa demokradiyya nan tun 1999 zuwa yau ba taba tillasa shugabanni akan majalisa ba akan zo ne na aka yi ko shiya ta kawo kaza shiya ta kawo kaza shiyoyi nan za su zauna su duba a cikin wanda sun isa su zama wannan wane ne za su iya ba su rikon amana na shugabanci wane ne in an ba shi shugabanci zai iya rikewa ai ko ne garin kaje wanda ya gaji sarauta ne ke ci za a zauna ne a duba wannan wanda suke wannan masarautan su za su zaɓi wanda sun ga ya kamata ya dace shi kuwa muhammad jika zaure da ya ɗauki sandan girman majalisar ya ce a shirye yake ya kare jam'iyyar a kullum ya yi alkawari zai iya ƙoƙari ya tabbatar an magance wannan matsala a jam'iyyance cikin maslaha da ruwan sanyi don haka daga nan ma ya ce tunda an ba ta iska kowa ya yi gumi wasu suna azumi ya ce to ya daga wannan zama zuwa 21 ga watan gobe wanda haka mu dama ce a gurin mu dama muna tsoron kada ya daga kwana goma ko sha biyar duk mun tafi umara a zo a yi mana lalata ba ma nan ya kara ba mu damar da za mu zo ranar da aka sake dawowa ma haka za a kare matukar ba a girmama jam'iyya ba ba za mu yadda ba wannan shine zai nuna cewa duk abin da jarar muhammadu buhari ya zo da shi to a majalisa in ba a yi ba ma ba zaman lafiya a yayin da ake wannan ja'in ja a majalisar wakilai sai kuma majalisar dattawa a cikin ruwan sanyi suka yi ƙoƙarin warware nasu dambarwar inda majalisar ta amince da sunaye guda uku da farko an mika sunan muhammad ali indume a matsayin shugaban masu rinjaye daga shiyar arewa maso gabas da bala ibin na allah a matsayin mataimakinsa daga shiyar arewa maso yamma a ƙarshe kuma da sunan france ali mckenna a matsayin mai tsawatarwa daga shiyar kudu maso gabashin najeriya majalisar ta tafi hutu har sai ranar 21 ga watan gobe madina dauda muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaishe da Madina Dauda. kamar yadda aka saba adadin musulmai da ke tafiya aikin ibada umarar ramadan a ƙasa mai tsarki daga sassan duniya daban-daban na karuwa ainin idan aka kwatanta da sauran lokuta hakan dai yana faruwa ne saboda ɗimbin ladan da ke tattare da wannan ibada a rikici a wato a cikin watan ramadan amma kuma tsadar kuɗin kujera zuwa umra zai kawo wato zai zama babban ƙalubale a bana ga dai ƙarin bayani daga muhammad kwari umarar ramadan ta bana ta zo da kalubalen karanci da kuma tsadar kujerun zuwa wannan ibada lamarin da wasu ke dora alhakin akan kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiye zuwa umarar to amma alhaji umar labaran ɗanga da ke zaman shugaban kamfanin umariya travel and tours ya ce kowa ya san a saudiya yadda hotel idan high season ya zo lokacin umara yake tsada da lokaci da mota duk wa'annan abubuwa ne wanda suka sa biza take tsada misali zan baka hotel ɗin da yake cin mutum 500 amma bizar da za a bayar da kamfani bai kai 200 ba wannan hotel din dole ya ninka wannan kuɗin mutum 500 din akan mutum 200 haka kamfanin motoci a saudiya wa'annan dalilan shi yake sawa biza ta yi tsada a najeriya amma ba wai ha kawai 'yan traveling agency sun bushi iska su kara kuɗi ba mm. misali akwai kamfanonuwan da suke adadin mutum dubu hudu da da azumi to yanzu ba za su samu sun samu da yawa su samu mutum 200 mutum 300 ana ba mu biza misali zan baka ana ba mu biza akan dala 500 kafin azumi da azumi ya zo an mayar mana da biza dala 1500 daga saudiya mafi yawanci misali mutum yana yin mutum dubu hudu manyan kamfanoninmu da suke kano da wayanda suke abuja an baka ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari. tunda malamai suka yi jan hankali na musamman ga waɗanda suka yi yunkurin tafiya umar ramadan a bana kuma ba su samu sukunin yin hakan ba Dr. Bashir Aliyu Umar shine limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke Nasarawa GRA a Kano. Yayin da mutum ya zamanto cewa yayi niyyar umra kuma Allah ya sa ya kawo wani abu wanda ya hana ya tsare tsakaninsa da cimma wannan burin nasa to ya kokari ya sarrafar da wannan da wannan dukiyar da Allah madaukakin sarki ya bashi a cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki zai bashi ladaddakin umra masu umra umra masu yawan gaske sama a cikin wannan hali da ake ciki na tsanani na al'umma wanda ake bukatar wato a taimaka ma bayan Allah domin kowane lokaci yana da irin farillar da ta dace kowane lokaci yana da irin ibada da ta dace a lokaci irin wannan wanda mutane suke cikin tsananin matsi da tsananin wato rashin abin da za a ci da rashin inda za a zauna ga 'yan gudun hijira sun yi yawa waɗanda ma suke ma ba 'yan gudun hijiran ba zaunannu a waje su ma abubuwa sun faskara a gare su domin babu abin da ike sanya mutum ya samu gaggawa samun rahamar Allah irin jin tausayin bayan Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah arrahmanu yana jin kansu saboda haka daga kai sai ka ga Allah madaukakin sarki ya tausaya maka ga wannan alkhairin ya tafi ta cikin wato tattaba kunnanka Dr. Bashir aliyu Umar kenan limamin masallacin Juma'a na alfurkan a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria yeah. Madalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga ra'ayin wani akan tasirin watan Ramadan. Assalamu alaikum sunana Abdulsalam. Wani tasiri azumin nan ke da shi gare ka? A gaskiya azumi yana da matukar tasiri ga dukkan daukacin musulmai. domin yana kange mutane daga aikata waɗansu laifukan sannan yana ƙara alaƙa yana ƙara kusantar da mutum zuwa ga ubangijinsa. Kada masu sauraro su manta yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin ya kuke ganin wannan ƙarin kuɗin da aka yi na zuwa umara lamba da za ku kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kamun nan ga wannan waƙar. manzon Allah magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun sami kira na farko daga Jos, wane ne akan layi? Nuhu Muhammad ne daga tsoron dan Malam a Staff College wanda aka fi sani da bibi. To Malam Nuhu Muhammad me zaka ce game da batun yau? eh to abin da zan ce dai kamar yadda kuka sani ne abun bai zo mana da mamaki ba dama akan ce wai idan azumi ya zo ana kara kudaden abubuwa sai kuma yau kuma muka ji kwatsam kawai an ce mana wai kudin zuwa gurin bautan ubangiji ma wai an kara kudi to kin ga abun ba zai zo mana da mamaki ba ko ni shawara na ga mahukunta kawai ya kamata a ringa dubawa wannan watan a dinga To madalla malam Nuhu mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto wane ne akan layi? Salamu alaikum wane ne akan layi daga Sokoto? To ina ga sai ka dan kara murya ka dan ba ma jan ka sosai. To malami na Sokoto barka da zuwa me zaka ce game da wannan karin kudin da aka yi na kujera zuwa Umara? wannan shi magana da aka yi sai Allah ya kore a saboda wuce To malami na Sokoto ina ga ka ya goce amma yanzu kuma mun sami kira daga Taraba. Salamu alaikum waye akan layi. Assalamu wata wakali ne ke magana daga karamar hukumar Iddi jihar Taraba. To me zaka ce game da batun yau? wato batun shine kawai duk wannan hidima idan Allah ya ba mutum daman tafiya Allah ya hore masa abin da zai tafi ta dan ba shi bane Allah ya ba mu ikon abin tafiya kawai shine babban addu'a wannan haka yake to mun gode malami daga Taraba da wannan ra'ayi da ka bamu masu saurare muna nan muna jiran ku ku kira ku bayyana ra'ayi akan shin ya kuke ganin wannan karin kuɗin da aka yi na kujerar zuwa umara yayin da abubuwa suka tsawwale a halin da ake ciki yanzu mun sami kira daga kwara wane ne akan layi assalamu alaikum mai magana Jalla garba dina ne bula kala kala na sifa kwara da kwara a najeriya to malam bello na'am eh, dangane da abin da shahi tsarin da aka samu na umara gaskiya bai dace ba kamar a ce ana samun musamman ma abin da shahi tsari ga irin zuwa wurin ibada musamman ma abin da shahi umara ya kamata a ce saboda zai rasa nasaba ila irin barbarewar rashin kuɗi da aka samu a najeriya muna fatar shugabanni ma za su su ganin cewa an jawo irin waɗannan matsaloli na waɗannan rashin kuɗi muna fatar kuma allah ya sa umara lahiya kuma ƙare lahiya kuma allah mai da masu zuwa umara gida lahiya allah kuma shi kawo mana zama lafiya a ƙasar mu najeriya da sauran ƙasashen afirka na magana Bello Garba Dina ne Bulawus kala-kala na sufa kwara da kwara a nigeria Na gode biyu. To Malam Bello mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Wane ne akan layi? Salamu alaikum Musa Bello ne daga daga daga gama. To Malam Malam wa kace? Musa Bello ina muku fatan kere ban taba lalukan ku kullum kullum nema neman kuma bana za Allah sarki gashi kuma yau Allah ya sa ka dace. eh kuma yanzu na kama kunne saboda haka ban san abin da kai ba ina muna batun karin an ce an yi karin kuɗin kujera zuwa umara ne da kusan dala dubu uku dala amurka so shine muke son mu ji ra'ayinka ya kake ganin wannan karin da aka yi to malami na bauchi ga dukkan alamu mun rasa layin shi to yanzu kuma mun sami kira ya shigo mana daga maiduguri salamu alaikum da wa muke magana Wa alaikum suna na Sulaiman Darekta daga Maiduguri a Maiduguri. To Malam Sulaiman me za ka ce game da batun yau? Eh abin da zan iya cewa su masu kara kudin inda da wasu manufa suke yi to Ubangiji Allah ya sa su gane su daina karawa. Idan kuma har Allah ya sa zai kawo sauki ne ga jama'a to Allah ya sa su ci gaba da aikin siyar da ya kamata. Sa'an nan kuma duk da haka din bai hana wanda Allah ya kira ya je ba zuwa abin da zan iya cewa ubangiji Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya to madalla malam suleiman mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je a jakuta salamu alaikum kuna magana da jiniya lelwa yan kasa yan madari gasa mazauni a jakuta jihar kogi to me za ka ce game da batun yau To abin da zan ce haidi a ce a gwangiji Allah ba da sikon zuwa duk wanda ke da halin zuwa ƙarin nan baya hana komi bangiji Allah tabbatar mana da alheri. To amen. To mun gode kuma kira daga Ajakuta. To Allah ya sanya. Allah sa ta da alheri daga Jiniya kasa yin madari ga sama mazauni a Jakuta jihar Kogi. To gode kuma da haka mu ma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na karɓar wayoyi sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. horar da 'yan wasan kungiyar super eagles ta nigeria stephen keshi ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon kafar kasar domin kare kansa daga zargin neman aikin koci a wata kasa duk da cewa yana da kwanta kwantaragi da nigeria keshi wanda ya rattaba hannu a wata sabuwar kwanta kwantaragi ta shekaru biyu da hukumar kwallon kafar nigeria ta nff a watan afrilu yana daga cikin jerin sunayen mutane 59 da hukumar kwallon kasar ivory coast ta buga masu neman maye gurbin harvard net a aikin horar da 'yan wasan kasar to sai dai keshi din ya ce wani dillalinsa ne da bai bayyana sunansa ba shine ya je ya bada sunan keshi din a can kasar ta ivory coast ba tare da saninsa ba an ruwaito wani babban jami'in hukumar ta nff chris green yana cewa watakila za su yi tattaki zuwa birnin abidjan domin gano gaskiyar lamarin da kuma kawo ƙarshensa cikin sauki. an ta'allaka kuma baya da kasashen afirka ke fuskanta a sha'anin kwallon kafa da rashin samar da isassun kudade da kuma rashin yin kwakwaran shiri sabon kocin kasar kamaru enon gachu shine ya furta haka jim kaɗan bayan da aka fitar da kasar ta kamaru daga gasar kwallon kafar mata ta cin kofin duniya a kasar Kanada. ngachu ya ce nahiyar afirka ta tara zaratan 'yan wasa da suka yi fice a duniya to amma kuma ya ce rashin kwakwaran shiri da kuma tanadi ya sa kasashen na nahiyar afirka kasa tabuka abin a zo a gani a gasannin duniya inda ya bayyana yakinin cewa muddin kasashen na afirka suka rungumi al'adar yin cikakken shiri da tanadi kamar yadda su na kasashen turai ke yi to kuwa ba shakka kofin duniya zai dawo nahiyar ta afirka a turai kuma dan wasan manchester united angel di maria ya ce ba shi da kudurin barin kulob din duk da cewa baya jin daɗin ajiye shi a benci da ake yi a kulob din a wajajen ƙarshen kakar wasannin da ta shige to sai dai ba tabbas a zaman di maria din a old trafford a daidai lokacin da ƙungiyoyin psg ta kasar faransa da bayern munich ta kasar jamus da kuma barcelona ta ƙasar spain suka nuna sha'awar sayan ɗan wasan di maria dai ya koma united ne a kakar wasanni ta bara daga real madrid murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yana take magana a gaban wani kwamiti a gefen taron hukumar da ke kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a janiba Jami'ar Amurka ta musamman da ke kula da harkokin Tibet Sarah Sewal ta yi kira ga mambobin hukumar da su haɗa hannu da Amurka wajen ƙarfafa gwamnatin china da ta mutunta yarjejeniyar ƙasa da ƙasa domin girmama zamantakewa da al'adu na musamman da muhimman haƙoƙin al'ummar tibet jami'a ta musamman siwal ta yi magana a game da bambanci da kuma ƙalubalen da jama'ar tibet ke fuskanta ta ambaci rahoton da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayar kan kare hakkin bil'adama a tibet tana faɗin cewa gwamnatin ƙasar china ta tsunduma cikin tsananin danniya akan addini da al'adu da harsunan gado na al'ummar tibet ta hanyar daƙile 'yancinsu wanda ya haɗa da 'yancin faɗin albarkacin baki da addini da taro da mu'amala da kuma walwala a wani mai da martani dangane damuwar kasashen duniya akan matakin da gwamnatin china ta ɗauka akan tibet china ta ƙara tsaurara matakan da take ɗauka akan muhimman haƙoƙin 'yancin 'yan adam na tibet hukumomin ƙasar china sun kuma ɗauki matakin ƙasƙantar da ra'ayoyin dalai lama a cewar dr sewal kuma ya samu karbuwa ga al'ummarsa ta tibet wadda amurka ta amince da ita kuma za ta iya zama kawar china wajen daƙile matsalolin da ke faruwa a yankunan na al'ummar tibet amurka na ci gabar jan hankalin gwamnatin china da ta aiwatar da yarjejeniyarta ta ƙasa da ƙasa wajen kare 'yancin ɗan adam da kuma muhimmin haƙoƙin 'yanci musamman wajen kawo ƙarshen cin zarafi da tsarewa da kuma sauran musgunawa da ake yi wa duk mutumin da ya nemi gudanar da addini a cikin ruwan sanyi faɗin albarkacin baki ko neman mafita ta hanyar zuwa kotu. Dr. siwal ta ce Amurka tana kira ga mahukuntan China su saki malamin Buddha na Tibet, Tenzin da Lekripon da kuma 'yan fursunan da aka tsare saboda dalilin siyasa da kuma barin ɗan Tibet mai harkar fim Domduk Wangchang ya koma wurin iyalinsa. kamar sauran jama'a a cewar jami'a ta musamman mai kula da harkokin tibet sewal jama'ar tibet suna da 'yancin gudanar da al'adunsu da ba za su iya bari ba da addininsu da kuma harsunansu na gado suna da 'yancin yin haka ba tare da an yi masu katsalandan ba cikin lalama da mutunci wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau yanzu kuma ga labarai amma a takaice Sabon shugaban Najeriya zai gana da shugaba Barack Obama na Amurka wata mai zuwa domin tattauna yaki da ƙungiyar Boko Haram da wasu muhimman batutuwa. Yau Alhamis fadar White House ta ce Mr. Obama zai karbi bakuncin shugaba Muhammadu Buhari a ranar 20 ga watan Yuli. Wata sanarwa ta ce shugabannin biyu za su tattauna yadda za su karfafa dabarar yakar Boko Haram ta fannoni daban-daban kuma da haɗin kan yanki da kuma wasu muhimman sauye-sauyen tattalin arziki da na siyasa a Najeriya. rundunar sojojin jamhuriyar nijar ta ce ta kashe mayakan boko haram su goma sha biyar sannan ta kama wasu guda ashirin a wasu hararen da ta kaddamar ta sama da kuma ta ƙasa a cikin sanar da aka bada ta gidajen rediyon gwamnatin ƙasar a cikin daren jiya laraba ma'aikatar tsaron nijar ta ce dakarunta sun lalata wata mota mai sulke da kuma babura guda ashirin da shida a lokacin waɗannan hare-hare. ma'aikatar ba ta faɗi inda aka yi wannan gumurzu ba to amma 'yan boko haram suna kai kawo a yankin kudu maso gabashin kasar da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim alfa ahmad da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr carl ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya thank you